أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باياك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na ranar juma'a watan rajab yana da kwana goma sha hudu hijira 1434 wanda ya yi daidai da 24 ga watan biyar miladiya uku. cikin karatun wani wannan littafi mai albarka muktasar jama'il muhammadiyya wanda sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi daga littafin imamu tirmizi wannan shine karatu na takwas kenan ko muna cikin babin da yake magana akan furfura ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana babu ma a fi shaibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin anas dan malik allah ya kara masa yarda wanda aka tambaye shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya rina gashin shi anas ya ce lam yablugh zalik manzon allah bai kai wannan lokacin ba inna ma kana shayban fi sidghaihi kadai wata yar furfura ce a gefen idan shi ma'ana wajen da saje yake fitowa shine sidiga sidigaihi yace walakin abubakar radiyallahu ta'ala anhu khadaba bil hinna'i wal katami sai dai sai jina abubakar Allah ya kara masa yarda shi ya rena gashin shi bil hinna da lalle wal katam da kuma wani ganye da ake kira al katam wanda yakan sanya gashi ya idan ya rena gashi yakan sanya shi yayi baki wannan hadisi imamu tirmidhi ya kashi kamar yadda muka gani don ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da kurkura mun karanta hadisin anas dan malik har wa yau wanda yake cewa ma adattu fi ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lihiyatihi illa arba'a asharata sha'ratan bayda yace ban kirga ba a gashin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma gemunsa face gashi fari goma sha hudu guda goma sha hudu ya kirga shi ma wannan idan mun kalla yana gwada mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da furfura amma ba ta dewa sai hadisin simak wanda ina zato kan shi zamu tashi an simak ibn harbin an karbo daga simak ibn harb simak ibn harb ɗaya ne daga cikin tabi'ai radiyallahu anhu ko kuma kala yace sami'tu jabir ibn samura naji jabir ibn samura wa qad su'ila an shaybi rasulillahi sallallahu alaihi sallam an tambaye shi dangane da furfura annabi sallallahu alaihi sallama fa kala sai ce kana idza dahna ra'sahu lam yura minhu shaybun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya shafawa kanshi mai shine idza dahna ra'sahu in ya shafa kanshi mai lam yura minhu shaybun to ba za a ga furfura a tare da shi ba wa idza lam yaddahin ko wa idza lam yadhun idan kuma bai shafa man ba ru'a ko ru'iya minhu shay'un sai ga wani abu na furfura din a tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi na Jabir ibn Samura shi ma yana gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da furfura amma ba ta da yawa a tare da shi don haka ma idan ya shaba mai kana iza da hana ra'sahu in ya shaba mai a kan shi lam yura minhu shaybun ba za a ga farfarar ba saboda shafa man da yayi ya zama kan yana kyalle yana haske sai zan ba ya gane farfara tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma wa idza lam yadkhul idan bai shafa ba mana ya bar kan shi haka ya gashin shi haka a buɗe a warwatse manzo Allah bai shafa mai mai babare ya haɗe guri ɗaya ru'ya minhu shay'un to sai ga wani abu na furfura ɗin a tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fi riwaya a wata riwaya lam yakun fi ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shaybun yace babu furfura akan annabi sallallahu alaihi wa sallama illa sha'aratun sai wasu yan gasu suka fi mafraqi ra'sihi malallaba shi. idan da hana warahun nadduhun idan ya shafa mai sai man ya ɓoye su a nan ba dai yana so ya gwada mana furfuran manzan Allah ba ta dewa ya ce babu lam ya kun fi ra'asi rasulullah sallallahu alaihi wasallama shaibun illa sha'aratu. sha'arat yana nufin yan gasu suka kaɗan a nan malamai sun ce sha'aratun an mai tanwiri don a nuna ƙarancin gashi ɗin fi mafarak ra'sihi mafarak bi fathir ra mafarak ko ka ce mafarik duk ana faɗa shine wasdun ra'si tsakiyar kai shine mafarakin ra'si wasu ka ce inda gashi yake lallabuwa tsakiyar kai inda gashi yake lallabuwa to nan ne ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata furfura tare da shi sai wasu yan gasuka tsakiyar kanshi idan hana idan manzan Allah ya shafa mai wara hunna duhun sai wannan man ya rufe su wara hunna ai gayyaba hunna sai zan ba a ganin wannan furfura din saboda ya nuna cewa kaɗanci a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta da yawa to waɗannan hadisai duk da muka karanta suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama furfurar da ke tare da shi ba ta da yawa duka in ka hada hadisan zaka tarar cewa bata wuce guda 20 ba gashi kwaya 20 kamar da duk waɗannan hadisai suka nuna mana a gaba za mu karanta hadisi dangane da mai ma ya jawo furfura din sai yake cewa an abdullahi bin umar kala an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yace inna ma kana shaybu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nahwan min 20 sha'ratan bayda abdullahi dan umar yace kadai furbura annabi sallallahu alaihi wasallama bata kasance ba face kwatankwacin gashi 20 baida fari ma'ana bata wuce iya gashi 20 ba akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a furbura da za ta fitowa mutum don girma don shekaru sun fara tafiya alamu ne na ƙara girma da kuma nutsuwa da hankali domin dillocin da shekarun mutum suke ƙara yawa to yana ƙara samun hankali da kuma wayewa da sanin rayuwa shi yasa ko a hadisi wanda imamul bukhari ya rawaito allah maɗaukakin sarki ya yanke uzuri ga wanda ya kai shekara 60 bai tuba ba ma'ana Allah ya yanke masa uzuri babu wani uzuri kuma da zai ba Allah madaukakin sarki wani mawaki yana cewa innal mashiba rida'ul hilmi wal adabi kama shababu rida'ul jahli wal la'ibi ita burbura mayafi ne na sanyin hali da ladabi da hankali kama shababu kama yadda samartaka ƙuruciya rida'ul jahli wal la'ibi mayafi ne na wauta da wasa da shiririta ta'ajjabat izra'at shaybati fa qultu laha la ta'jabi man yatul umrun bihi yashbi waye ce tayi mamaki yana bada labarin ko matan shi ko wata mace dai ko wanda yake so tayi mamaki izra'at shaybati da ta gafarbarar shi yace fa qultu laha sai na ce da ita la ta'jabi kada ki mamaki man yatul umrun bihi yashbi wanda duk shekaransa suke tsawo to zai furfura da kada ki mamaki fila la kunna wa in shaybun bada arabun wa laysa fi kunna ba'da shaybi min arabi yace kuma ki sani fina fina la kunna mu dangane da ku ku mata e, wa in bada shaybun wa in shaybun bada arabun koda da da furfura ta bayyana to muna da bukatar ku mu maza ku da furfura ta bayyana akan muna da bukatar ku walaysa fi kunna ba'da shaybi min arabi amma ku bayan kun furfura ba ta bukata tare da ku shaybur rajul yace shaybur rijali lahum izzun wa makrumatin furfuran maza girma ce da mutunci da girma wa shaybu kunna la kunna dhullu faqta'ibi amma ku mata an kuka yi furfura to ma'ana kun je kun je karshe kenan dan haka sai ki ji ba daɗi ko ki ɓata rai wannan yana gwada mana kenan tun a lokacin suna ɗaukanta mataki ne na hankali da ya kamata a ce mutum ya mallaki kanshi bana shababu wa amsar shaibu kadi azafa wai samartaka ta yi nisa burbura kuma ta, ta iso wala rali shababin zahibin khalafa wannan samartaka da tafi na ganin ga abin da zai mamaye bayanta babu wani wanda zai mamaye bayanta adad sawadu bayadan fi mafarikihi farin bakin da yake kan shin ziyada ya dawo fari la marhaban bi hadha al-lawn alladhi radafa wai ba ma murna da wannan launin da yazo kuma wancan ya tafi laita shababa halifun la yuzayiruna ina ma dai samartaka wani abu ne da baya barin mu yana tare da mu laita hurtadda minhu ba'da ma salaba ina ma dai abin da ya riga ya kwace zai da mana da shi akwai waƙoƙin laraba da yawa kan abin da ya shafi furfura mutum yana so zai tara diwani guda zai ga abubuwan da laraba suke faɗa dangane da shi to manzo Allah yana da ita kaɗan ba mai yawa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ibn abbas qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda qala abu yace sayyidina abu bakar yace ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qad shifta kai burbura qala sai manzo Allah ce shayyabanni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha shamsu kuwirat manzo Allah ya ce shayyabanni hudun suratu hud ce ta mai da ni ne furfura wal waqi'a da suratul waqi'a wal mursalat da suratul mursalat wa amma da suratu amma da suratu wannan hadisi sai jina abubakar yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yana mamaki akai manzo Allah kai burbura haka saboda shekarun tsakanin manzo Allah da sayyidina abubakar ba su da yawa to ya ga shi kuma manzo Allah yayi burbura anan wasu malamai suka ce shay'a shibda ba ana nufin burbura wannan da muka sani ba ta barin gashi wasu ka ce ana nufin yadda suka ga manzon Allah alamar tsoro tare da shi alamar kamar rashin damuwa a tare da shi kamar manzo Allah yana cikin damuwa alamar kamar baya cikin kwanciyar hankali shi ne wasu malamai suka ce shi ake nabi da shifta suka ce amma waccan burbura ai ba ta da yawa to amma kuma zahirin abin da imamu tirmidhi yake gwadawa tunda ya ka hadisin a wannan babi yana gwada mana a'a ana nufin dai furfura da muka sani sai manzo Allah yake faɗar dalilin ce shayyabat ni hudun suratu hud ita sanya ne ne furfura saboda abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu hud na halin yan aljanna da halin yan wuta da abinda Allah ya bada labari na mutanen da suka saba suka yi wa addini karantsi da Allah da yadda Allah ya halakar da su sai zan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jin tsoron wannan abu kada ya kasance ga al'ummarsa wanda yake sa manzan Allah damuwa saboda tausayi da yake na wannan al'umma tashi don haka sai ya zamana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kwalbula ta fito man saboda wannan damuwar da tsoron da yake da irin tausayin da yake tare da shi wal waqi'a da suratul waqi'a malamai suka ce ka duba a cikin suratul hud umarnin manzan Allah aka yi ya tsaya akan istiqama walizalika fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fastaqim Allah ya ce ka daidaita ka tsaya kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba da wanda ya tuba ya dawo kan tabarki ya bi addini tare da kai ku tsaya kyam suka ce irin wannan umarni yana da girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda an umarce shi da irin wannan umarni a cikin suratul shura sannan manzo Allah ya ce wal waqi'a da suratu idza waqa'atil waqi'a ta ma zamu ga kun ga tana bayanin tashin alkiyama da abin da zai faru idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kaziba khafidatun rafi'a kaga wannan da alkiyama ake sifatawa in mai afkuwa ta afku wanda afkuwarta kuma babu ƙarya a ciki sai ta faru sannan mai kaskanta wasu ce kuma mai daga wasu ce ranar tashi alkiyama za zama ilal janna wa za zama ilal sa'ir to irin waɗannan abubuwa shine manzo Allah idan ya je sai ya samu razana a cikin zuciyar shi wal mursalat da suratul mursalat ita ma za ga nafsin abin da ke magana akai kenan mashahid na ranar tashin alkiyama wa amma yatasaalu da irin amma yatasaalu irin abubuwan da Allah yake faɗa a cikinta na na azaba ga yan wuta inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wifaqa kaga wannan ayoyin duk gaba ɗaya na azaba ne hakika wutar jahannama ta zama madakata mashiga ce ta wanda suka yi ɗagawa sai Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada na ma'aba makoma ce ta masu shige labisina za su zauna a cikin tafiha cikin jahannama a haƙaban zamani bayan zamani za su zauna lokuta bayan lokuta sai Allah ce la kuna fiha bardan ba za su ɗanɗani wani sanyi a cikinta ba wala sharaban ko wani abin sha illa hamiman sai dai ruwan zafi wa da ma'ana ruwan zafi wanda yake yanke hanji da ruwan kurje da irin wannan mugunya din haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratu amba wa iza shamsu kuwirat da suratu iza shamsu kuwirat da yadda idan alkiyama za ta tashi abubuwan da za su faru sai manzo Allah ya ba sai jira Abubakar amsa cewa waɗannan abubuwa ne suka mai da ni ne furfura wannan hadisi malamai sun yi kai kawo wajen inganta shi a nan za mu ga shekul albani ya ce sahih ya sanya kalmar sahihi a daidai setin nan ba ɗin wana dai ya gwada ma sanadin sanadi ne sahihi to amma malamai sun yi maganganu dogo imamu zara kutuni cikin littafinsa al'ilalul warida ya yi dogon bayani kan wannan hadisi kuma ya nuna hadisin bai inganta ba a abu hatimin razi shi ma ya yi maganganu a kan ingancin wannan hadisi kuma wasu malamai da dama sun inganta shi saboda an sami itirabi abinda malamai hadisi ke kira itirab a cikin sanadin shi mana an sami kai komo da saɓanin ruwayoyi daban-daban amma dai za mu ga shakalbani albani a nan ya nuna cewa hadisi ne ingantacce sai ma da an abi juhaifa ta kala an karɓo daga abi juhaifa ya ce qala yace ya rasulullah qalu suka ce ya rasulullah ya manzan Allah naraka qad shibta muna ganin kai furbura kun ga a riwayar farko sayyidina Abubakar ne yi magana a wannan riwaya kuma sahabbai ne wasu ka ce zai iya zama isa ce muta'addida lokaci daban-daban ma'ana sayyidina Abubakar yayi magana sannan kuma su ma sahabbai sun yi magana qala sai ce qad shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hud da yan uwanta su suka mai da ni ne furfura su ne irin yan uwanta din da aka jero a baya su alwaqiya su almursalat su amma bai ta sa'alun su irin su hal ataka hadithul ghashiya da irin makamancin waɗannan surori din su ne suka sanya ne furfura kamar yadda muka faɗa a baya da haka sai zan Allah sallallahu alaihi sallama furfura ta fito masa a dalilin wannan waɗanda suke tawilin hadisi suka ce anan ba ana nufin furfura ta gashi ba suka ce domin farfara manzan Allah ba ta da yawa da za ta sa har sahabbai su dinga tambayar cewa ya aka yake da furfura da yawa shi za su kai tawilin hadisi to wasu malamai kuma suna ganin ana magana furfura din domin sun ga furfura ta to man sallallahu alaihi wasallama ila a lokacin da bai kai furfura ta zama ta yawa a tare da shi ba akwai furfura da ta kan fito kuma yanayin halitta halitta ne wani zaga yana cikin yana karami yana da furfura ko ba wahala yake sha ba baya cikin yunwa baya cikin ishirwa baya cikin wahala amma halittar da Allah ya mai yana da furfura wani kuma ga wahala shi take ka masa furfura din wani kuma tsufa ne da shekaru babu wanda ba a samu amma dai abinda ya tabbata ba a san mutum idan furfura ta fito masa ya dinga cizge ta yana cire ta saboda ma'ana gudun a gani wannan ba a son mutum ya zama yana yin haka game da za mu karanta rena furfura ake yi idan mutum ma baya so a ganta fari haka akan shi sai ya rena ta mala yace an abi rimsa taimi taimi ribab qala a taitun nabiya sallallahu alaihi wa sallama wa ma ibnu li qala fa urituhu فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية برجان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر عن أبي رمسة التيمي أنكر ودق أبي رمسة التيمي يكي تيوى تيمي رباب تيمنا رباب أبي رمسة التيمي anan an sibata shi da cewa taimi ribab sahabi ne wasu sun ce sunan shi rifa'a kamar yadda imamu tirmizi ma zai kawo a gaba sunan shi rifa'a wasu ka ce sunan shi hayyan ko jundub amma dai shi imamu tirmizi ya fi rinja cewa sunan shi rifa'a kamar yadda za mu karanta a hadisi na gaban insha Allah ta'ala a attaimi attaimi nisba ce zuwa ga kabilarsa kabilar tayyim sai mai riwaya ce mana tayyima ribab taima ribab bi kasirin ra ribab ma'ana kamar mai ruwa ce mana ina nufin taimur ribab ribab ƙabila ce kamar yadda malamai suka faɗa ɗaya ce daga cikin ƙabilu ƙabilu guda biyar ne suka haɗu sai suka zama ma'ana ake kiransu ribab sai ya zama na ita wannan taimun ana dangana ta daga wancan dan ya ware maka kan ka ɗauka taimuna ta shawa akwai su taim ta shawa taimun shawa ƙabilar sun sai jana abubakar siddiq kenan to anan sai ce ma taima ribab yana nufin taimin da take cikin ƙabilar ribab wasu kuma suka ce a'a wannan ƙabilu ɗin sun haɗu ne sun sanya hannunsu a cikin wani mazibi ribab daga rib ne ribu shine mazibi abinda ake zuba nono ko mai ko wani abu to wannan kabilun sun haɗu sun haɗe kansu akan za su taimaki juna abinda laraba suke kira a to sai suka sanya hannayensu cikin wannan ribbu din akwai kuma mai a ciki ko wani abu makamancin haka suka sa hannayensu don nuna cewa alkawari ya kullu to daga nan sai ake kiran su taimu ribab ma'ana taimun da suke da alaka da ribab almuhim da nan yana so ya bambance mana kabila abirimsa ce yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama na zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ibnul li tare da ni da dan dana dan karami qala fa urituhu yace sai na nuna masa shi wasu ka ce a'a fa'ure tuhu sai aka nuna min shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma zahirin riwaya kamar ya gwada wa ɗansa annabi ne ya ce wa yaron ga annabi can fa don mara aituhu, da na ga annabi sai na ce wana na abu rumsa da ga annabi sai ya ce haza nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wannan annabin Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna ɗanshi shi cewa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa wa alaihi saubani maza Allah yana sanye da tufafi guda biyu wata riwaya burudani yana tare da mayafai guda biyu akhdarani waɗanda suke koraye ne su launin su launi ne na kore walahu sha'arun kuma manzan Allah yana da gashi mun karanta a bayan da gashin manzan Allah yake qadi alahu shaybu furfura ta fito a saman shi wa shaibuhu burbaran shi ahmar ja na ganta ja ma'ana ba fara ba ja kenan manzan Allah ya rina ta kamar yadda zamu zo mu karanta wasu ka ce a bai rina ta ba farbara in tana farkon fitowa tana fa ma'ana farkon canzawa gashi ya fara canzawa to haka zai zama shi ba fari fat ba ba kuma baki ba shine abin da yake nufi wa shaibuhu ahmar da haka mahallu sha da nan da yace walahu sha'run manzo Allah yana da gashi qadi alahu Shaibu. furfura ta rube shi ma'ana ta fito a kan shi ke na gwada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da furfura wa buhu ahmar kuma furfurar shi ma'ana ja ce da ya ce ya ga manzan Allah da tufafi guda biyu ne koraye a launi na kuri yana cikin launin tufafin yan aljanna Allah ya ce wa yalbasuna siyaban khudran yan aljanna suna sanya tubabi khudran masu launin kore da haka yana cikin launi da yake mai kyau ko manzan Allah ya amfani da wannan launi ɗin to wannan su ne hadisan da imamun Tirmidhi ya kawo a cikin wannan babi don ya gwada mana tabbacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da furfura sai dai furfuran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da yawa tare da shi manzan Allah ya bar duniya yana dan shekara 63 babu ma ja'a fi khidabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana a kan rina gashi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana zai mana bayani yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya rina gashi shi ko bai rina ba matsalar rina gashi kamar yadda wancan satin mukan dan yi maganar ta cewa ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a rina gashi ga wanda yake da furfura ya rina ta a hadisai da dama wanda malamai sun yi bayanin su in ka koma cikin sahihi muslim za ga irin waɗannan hadisai ma muslim ya kawo su da sauran littattafan hadisi don haka wannan babi zai mana magana yaya manzan Allah ya rena nashi ko bai rena ba mun ji cewa dai bai da furfura da yawa wa an hukala an karɓo da gari shi yana nufin wa abu rimsa wancan sahabi kenan kale ce a taitun Nabiya sallallahu alaihi wa sallama ma abnin li na zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da dan dana fa qala sai manzo Allah ce ibnuka haza danka ne wannan fa qultu na'am nace eh ashhid bihi ashhid bihi ka shaida da shi ya rasulullah qala sai manzo Allah ce la yajni alayka to ba zai daukan maka laifi ba wala tajni alayhi kai ma ba za ka dau laifin shi ba qala ce wa ra'aytu shayba ahmar na gabarbaran manzan Allah ja wannan hadisi na abi rimsa da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ya tambaye shi ibnuka haza ɗanka ne wannan mana manzan Allah yana tambaye shi wannan yaron ka ne ɗan wajen ka ne sai abi rimsa yace na'am e ashhid bihi ka shaida da shi wasu malamai suka ce idan muka wasance shi akan ashhid bihi yana nufin manzan Allah ka shaida ka tabbatar cewa ɗana ne babu kokonto ɗana ne Shi ne ma'ana ashir bihi akan yadda muka wasalci. wasu suka ce a'a ashhadu bihi ma'ana maimakon ka ce ashir ya zama fi'il cewa shaida da shi sai zama ash ashhadu bihi ina shaidawa da shi cewa ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ina tabbatarwa ina shaidawa ɗana ne idan ka ce ashhadu bihi ma'ana kamar manzan Allah ya tabbatar da cewa ɗan shi amma ashhadu bihi ni ina shaidawa ɗana ne ba na shakka amma su malamai suka ce sai mu rinjayar da kalmar na'am da da cewa ashhadu bihi ma'ana ya rasulullahi ka tabbatar ka shaida wannan ɗana ne ba kokonto kai. ƙala sai manzan Allah ya ce la ya a alaika to ba zai ɗaukan maka laifi ba shi ne ma'anar la ya jini alaika ma'ana inda zai yi laifi laifin ba zai zama naka ba in zai yi laifi laifin ba zai zama naka ba a shari'ar musulunci ba a kama wani da laifin wani ma'ana in ɗaya je sata a musulunci ba za a zo a kama uban shi da wannan satar ba in uba ya je sata ba za a kama ɗan shi da laifin wannan satar ba wani baya ɗaukan laifin wani shine ma'ana la yajini alaika ba zai maka laifi ba ma'ana ba zai ɗaukan maka laifi ba in yayi laifi kan shi yayi wa ba kai yayi ba wala tajini alaihi kai ma ba za ka ɗaukan masa ba to me yake hikimar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan suka ce domin al'ada ce ta jahiliya idan ɗa ya laifi sai a kama uban da laifi in uban ya laifi sai a kama ɗan da laifi to al'ada ce ta jahiliya tunda yanzu wannan ya tabbata ɗan shi ne sai manzo Allah yake gaya to waccan al'ada da aka sani ba ba ta aiki a musulunci Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ko wata mai laifi ba ta ɗaukar laifin wata rai kowa in yi laifin sana shi ne ba za a kama wani da laifin wani ba a iya kama uba da laifin ɗan shi in ya zama uban ne ya yi sababi misali uba ya tura ɗaya ce je ka yi sata don aka kamo ɗan ya ce ai babana ne ya aiko ni aka kamo uban aka tabbatar to sai zama anan an kama uban da laifin aika ɗanshi. shi amma in ba uba ba shi ya sa ba bai sani ba bai san an yi ba to ba a kama wani da laifin wani wannan a tsarin addinin musulunci kenan saboda adalci na addinin musulunci duk da ɗanka ne kai ka haife shi to in yi laifi Allah ma ba zai kama ka da laifin shi ba a iya kama ɗa da laifin uba a iya kama uba da laifin ɗa idan ya zama na sakacin shi ne ya haifar da wannan misali mutum ya haifi ɗa ya wance kalar da shi ke mai tarbiyya ya kyale to Allah ya tashi rana ta kiyama zai kama uba da laifin sakacin kin yin tarbiyya amma laifin ƴaƴan da ya ɗan da ya je shagiya da ya kisan rai da ya sata wannan laifuka da Allah zai caji ɗan ne da shi shi kuma uba laifinsa dan me yi sakaci amma in uba ya iya iyawarsa iya abin da Allah ya dora mai ya sanar da shi ya karantar da shi ya ilmantar da shi amma ya rage je wannan to ba ruwan uba Allah ma ba zai kama uba da wannan laifi ba domin ya sauke nauyin da aka ɗora masa qale ce wa ra'aytu shayba ahmad shine mahallu shahid ma'ana na ga furfurar ja muka ce ja din nan zai iya zama tari ne ya ta da lalle in an sa abu lalle yakan yi ja ko kuma ya zama kamar da su malamai suka ce a'a bai rina ba amma dai saboda farko farko ne sai ke kamar jaji jaji ita ba baka ba qala abu isa abu isa yace shine imamu tirmizi ya halatta mutum ya kira kanshi da alkunyar shi hadha ahsanu shay'in ruya fi hadha bab wannan shine mafi kyan hadisin da aka rawaito a wannan bab wa afsar kuma shine mafi zama bayyananne wanda yake a fili li'annar riwayati sahiha domin riwayoyi ingantattu annahu sallallahu alaihi wasallama lam yablughu shayd manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kai ma furfurar da zai rina ba ma'ana anan Abu Isa Tirmidhi yana so cewa wannan abinda Abu Musa ya ce ya ga furfurar manzon Allah ja shi ya bi inganci akan a ce manzon Allah ya rina gashi shi saboda manzan Allah su alaihi sallama bai yi furfurar da har za a ce ya ta ba da haka cewa ya ganta jaɗin nan shi ke gwada shi imamu tirmidhi a gurin shi nan ma'ana manzan Allah bai rena gashin kanshi ba domin tana farko barkon tsiratta ne tana farko barkon fara juyewarta ne sai ce wa abu rimsa abu ismuhu rifa'a ibn yasribi at-taimi Suran shi rifa'a dan yasribi at-taimi shine sunan abu rimsa kamar yadda muka yi bayani a baya anan imamu tirmidhi ya gaya mana sunan shi yana so ya gwada mana cewa an yi sabani akan sunayen shi amma dai ga sunan shi na gaskiya cewa shine rifa'a ibn yasribi at-taimi an usman bin mawhib qala an usman bin mawhab qala سئل أبو هريرة هل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أن كربودك عثمان ابن موهب بفتح الميم والها موهب كما يدعو قاموس وسكتي موهب أما وانا سهولي كسكوليني موهب yace an tambaye Abu Huraira su'ila Abu Huraira an tambayi abu huraira bai gaya mana waye ya tambayin ba shi da ya gaya mana kuna an tambayi abu huraira hal khadaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai hal lawwana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'arahu shin manzo Allah ya canza launin gashin kanshi ya canza yayi lalli ko ya sa wani abu qala na'am sai abu huraira ya ce eh ma'ana manzon Allah ya rina gashin kanshi shine abinda Abu Huraira yake so ya faɗa to ga wancan hadisi kuma na wanda Tirmidhi ce shi ya bi bayyana hadisin da ya nuna kamar manzon Allah bai yi ba to kamar yadda muka yi bayani a wancan karan malamai na cewa ta yi manzan Allah ya yi wani lokaci ya bari wani lokaci kowane sahabi ya faɗa abin da ya gani shi wancan abu rimsa lokacin da ya ga manzan Allah ya ga alamar jaji-jaji dai a kan shi amma bai ga alaman manzan Allah ya rana gashin kanshi ba da haka kurin yace shi ya ga abin shi ja kamar wayar Anas in ba kuma ta mun karanta ta shin manzan Allah ya rana gashin kansa sai ce lam yablu ai manzan Allah ma furfurar shi bata kai ya rana ba anan ko ga Abu Hurairah yana cewa manzan Allah yi to tunda ya inganta suka ce to Abu Hurairah shi ya ga lokacin da manzan Allah yi wancan kuma bai ga lokacin da manzan Allah yi ba wasu malamin suka ce a wannan hadisi na Abu Hurairah ma bai inganta ba suka ce dalili asalin hadisin Usman ibn Abdullah ibn Mawhab ya rawaito hadisin daga Ummi Salama ne ba daga Abu Huraira ba da haka cewa hadisin na Abu Huraira ne bai inganta ba a gurin wasu malamai da haka suka ce babu karo to amma dai ko da mun dauke shi da karo a cikin hadisin ko da mun dauke sahihi kamar yadda Sheikh Albani ya inganta shi to yana gwada kowane sahabi ya faɗa abin da ya gani ne wancan da ya ce manzon Allah ya rena ya gani wannan da yace manzon Allah bai rena ba to shi kuma bai gani ba qala abu isa abu isa tirmidhi yace wa rawa abu awana abu awana ya rawaito hadha hadisi abu awana sunan shi alwadda dadun waddahu ibn abdullahi yashkuri alwasiti ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi to ya rawaito wannan hadisi an usman bin abdullahi bin mawhab daga Usman ibn Abdullah ibn Mawhab faqala sai ce an ummi Salama daga ummi Salama kun ga ba daga Abu Huraira ba daga ummu Salama mala albani nan ba a ƙasa ya sa nan ba ta 85 mun gani ko yace wasalahu an hal bukhari bukhari ya kashi da sanadin shi tiryan tiryan har zuwa kan ummu Salama shine ma'anar wasalahu fil libas cikin kitabul libas in ka duba sahihul bukhari kitabul libas annaha akhrajat sha'ran min sha'rin nabi sallallahu alaihi wasallama makhduba ita ummu Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fito da wani gashi daga cikin gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama makhduban arine gashin arine ma'ana ta samu gashi kwa na manzan Allah ta koyi sai ta fito da shi wata rana sai a ganshi arine haka nan ya zo a cikin ibnu maja raqam lambar hadisin nan 3623 cikin sunan ibn maja an usman ibn mawhab qala yace dakhaltu ala ummi salama na shiga wajen ummu salama fa akhrajat ilayya sha'ran min sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ta fito min da wani gashi daga cikin gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama makhduban yana an rina shi bil hinna da lalle wal katab da alkatab in an hada alhinna lalle da alkatab sai lallan maimakon yi ja a maimakon yi ja jajir sai yayi baki baki amma ba baki wuluk ba lalle ne za a sanya mai wani abu alkatam alkatam ban san sunan shi da Hausa ba amma dai su ma suka ce tsiro ne da yake fitowa da ake cakuɗa shi da lalle sai ya hana lallen ya jajir sai lallen ya baki baki amma ba baki wuluk ba to da haka shine ta fito mai da wani gashi na manzo Allah an mai irin wannan linin kaga wannan hadisi yana gwada manzo Allah ya rana gashin kanshi ya tun daga har ana gani to da haka malamai suke cewa duk wanda zai zo ce manzan Allah bai rina ba ya faɗa abin da ya sani ne wanda ya ce mana manzan Allah ya rina ya faɗa abin da ya sani to ka'ida ta malaman hadisi idan wani zo ce manzan Allah bai yi kaza ba wani zo ce a manzan Allah ya yi kuma dukkan maganganun sun inganta an bi hanyoyin maganganun an ga ingantattu ne sai a ce to al musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu shi za a gabatar akan wanda ya kore domin wanda ya kore din nan wanda ya tabbatar ba karyata wance ba ƙari ya zo da shi akan na wancan kai wancan lokacin da ya ga manzan Allah bai rena ba wannan kuma lokacin da ya ga manzan Allah ya rena da haka sai mu ɗau magana kowa ya yi ta a mahalli a bigire kamar wajen gashin kan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama in wasu suka ce gashin manzan Allah iya kunnan shi wasu suka ce har kan kafaɗarsa kaga kowa yadda ya gani haka yake faɗa to wannan hadisi ne magana mafi inganci hadisi ne na ummu salama ba abu huraira ba sai mala ya ce an jahzama imra'ati bashir ibn khasasiya qalat ana ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad ightasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna aw qala rad'un shakka fi hadha ash-shaykh an jahzama an karbo daga wata mace da ake kiranta al-jahzama sunanta kenan jahzama ala wazani dahraja jahzama suka ce sahabiya ce amma manzo Allah ya canza mata suna kamar yadda malai kawa kasa sahabiyatun ghayyara annabi sallallahu alaihi wasallam ismaha manzo Allah ya canza mata suna ya ha laila sai manzo Allah ya kira ta da laila maimakon jahzama imra'ati bashir ibn khasasiya mata wani sahabi da ake kira basir bashir ibn khasasiya khasasiya sunan mahaifiyarsa ce dasa ba ce an dangana zuwa ga mahaifiyarsa ita kuma ana dangana ta zuwa ga khasas ibn amr ibn ka'ab akwai mutanen da suke shahara da dangane zuwa ga iyayensu kamar yadda mu ma sau sai akan samu wannan wani zai zai shahara a dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa ko zuwa ga wata mace da ta shahara kamar a ce dan ta sallah ko dan lami ana ana irin wannan da yi ila lami in ka bincika in baran alamis aka haife shi ba sai ga ila lami din ko ta yassa ce ko wani amma makamancin wannan to irin wannan dai aka to shi ma wannan ya shahara ana danganta zuwa ga mahaifiyarsa bashir ibn ibn khasasiya kamar isma'il ibn ulayya kaga shi ma ana dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa qalat tace ana ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakhruju min baiti yana fitowa da gidan shi yanfudu ra'sahu yana sharce kanshi sharce gashin kanshi da hannu yana karkade kanshi wa qad ightasala yayi wanka wa bi ra'sihi rad'un min hinna akan shi akwai alama ta lalle alamar lalle akan shi aw qala ko yace rad'un shakka fi hadha shaykhu ma'ana mai riwaya yayi shakka rad'un ne ko rad'un amma dai mabi inganci shine rad'un sai ta ce min hinna na lalle tana so ta ce mana ta ga manzon Allah ya fito daga wanka yana sharshe gashin kanshi da alamar lalle a jikin gashin to amma malamai suka ce cewa lalle bai inganta ba shi sa Sheikh Albani zaku ga ya ce za'if abin da ya tabbata ya inganta shine ma'ana ba lalle bane alamar turare ne da manzon Allah ya amfani da shi na za'afaran shi sa ya ce mana ar-rad'u nan ba ta 88 karshen hadisin yace ar-rad'u huwa as-sabghu shine rini min za'afaran awwars shine wani nau'i ne na tilare na wars ko za'afaran wal muradu bir radghi lataqatin ghaliza min as-sabghi abin da ke da ar shine wani dan guntu irin cakudaddan abin kamar furzar abin fi a akan shi allazi wal hinna aw az-za'afaran aw ghayrihi sai ma yace qultu was-sawabu annahu bil ayn al-muhmala rad'un ne ba radghun ba shine ma yake ga mana anan wallazi shakka wanda ya shakka ce radu'un ne ko rad'un huwa shaykhu tirmidhi shine malamin tirmidhi mai suna ibrahim ibn harun da haka dai mabi inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda wasu ke cewa malamai suke cewa nan filare ne ba alamar lalle ba hadisin wannan bai inganta ba an anas qala ra'aytu sha'ra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama makhduba an karbo daga Anas Allah ya kara masa yarda ya ce na ga gashin kan Annabi sallallahu alaihi wasallama makhduban arini wannan bayan manzon Allah ya bar duniya ya ga gashin kan manzon Allah da rini shine abin da muka karanta a hadisin Ummu Salama a cikin Bukhari أنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا abdullahi bin muhammad bin aqil yace na ga gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen anas dan malik makhduban an rina shi to za mu ga malam yayi nan ba a ƙasa kun ga anan mun samu ruwa da suka nuna manzon Allah bai rena ba wasu kuma suka nuna manzon Allah yayi to shine malam yayi mana ƙarin bayani a ƙasa qala an-nawawi rahimahullah mun ga wajen ko imam an-nawawi yace rahimahullah Allah ya ji kanshi yace wal muqtaru abin zaba annahu sallallahu alaihi wasallama qadaba fi waqtin manzon Allah ya rina kanshi a wani lokaci dalla alaihi hadith ibn umar fi sahihaini hadisin abdullahi dan umar cikin bukhari da muslim ya gwada mana haka ya gwada mana cewa manzon Allah wata rana ya rina kanshi wa tarakahu fi mu'zamil awqat wani lokaci kuma manzon Allah ya bar rina ma'ana bai yi ba kuma shi ya fi yawa rashin yi din fa akhbara kullum bima ra'a kowa sai ya bada labarin abin da ya gani wanda bai ga manzon Allah bai ce manzon Allah bai yi ba wanda ya ga manzon Allah ya ce manzon Allah ya yi wa huwa wa huwa sadiqun kuma kowa gaskiya ya faɗa wallahu alam wannan haka imamu Nawawi ya faɗa qultu hadisin da makaranta na Abdullahi bin Muhammad bin Aqil cewa ya ga gashin manzon Allah suna a wajen Anas dan Malik arine kun ga akwai matsala wannan hadisi tunda Malik ya ce ya inganta hadisi ne hasan kun tuna matsalar can mun karanta an tambaye Anas cewa manzon Allah ya rana gashin kansa sai ce me lam yablughu shayba ma'ana furfurar ta kai yarina ba to gwashi wannan shi kuma wannan tabi yana cewa ni na ga gashin manzon Allah a gurin Anas dan da ƙari ne to shi ne malam zai mana bayani yadda za a warware wannan matsala qultu malam ce wa isnadu bin aqilin hasani sanadin hadisin ibnu aqil sanadi ne hasan wa amma isnadu anas amma isnadin hadisin anas fahuwa sahihu sahihun shi kuma sahihi ne wancan hadisi da muka karanta na cewa shin manzan Allah ya rana kanin kanshi ana dan Malik ce bai ma kai ya rina ba shi kuma ingantacce ne walakinahu yukhalifu bi zahirihi ku lura bayanin mala sai dai ya saba a zahirin shi ku ga ba hakika ne ba a zahiri hadisahul mutaqaddim ya saba hadisin da ya gabata a ba ta 46 bisa sa'iri turqihi da sauran da hanyoyin shi allati ashartu ilaiha hanyoyin da ne nuni zuwa gare ta fitta aliki ala hadisi allazi ba'da akan da nazo ina tariki kan hadisin da yake bayan shi sai ce wa ba'dha min tariqi humayd wasu hanyoyin ma ta hanyar humaid suka zo rawihi huna nafsuhu an anas wanda kuma ya rawaito shi anan da daga anas din wa lafzuhu yadda lafazin yake kara yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yakhdab ana yace manzon Allah bai rina gashin kanshi ba qattu bai taɓa rina ba inna ma kana albayadu fi maqdami liyatihi kadai fari ne a daidai farkon gemin shi gaban gemin shi haka sai ce fi anfaqati fil anfaqati qalilan a anfaqa anfaqa shine karkashin lebi tsakanin gemu da leban ka inda gashi yake fitowa nan din nan shine anfaqa ce to kullun wani dan gashi ne anan fari wa fi ra'si lubzun yasirun la yakadu yara ce akai kuma akwai yan kaɗan ba ma a iya ganinsu. su rawahu ahmad imamu ahmad ne rawaito wannan hadisi kuga ana dan malik ya kore manzan Allah bai rena gashin kanshi ba sai dai ya tabbatar da manzan Allah yana da ɗan babura kaɗan a gemu a ana a anan an faka sannan kuma da gashin kai kaɗan wa ibn sa'ad da Ibnu sa'ad wa isnaduhu sahih kuma sanadin ingantacce ne kama qala al-hafiz bil da kamar ya faɗa cikin fathul bari da ya zo yana magana sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama to fa kaifa tawfiqu baina hadha wa baina qawli ta yaya za mu hada wannan riwaya ta Anas cewa manzon Allah bai daina gashin kansa ba da kuma faɗin shi a nan cewa riwayar Anas wannan da muka karanta da ya ce na ga gashin kan manzon Allah makhduba riwaya ta arba'in a cikin wannan littafi kun ga kenan nan ya ce ya gani can kuma ya ce manzon Allah bai ba wal jawabu fi ma rawahu ibn aqil nafsi nafsuhu sai malai to amsa cikin abin da ibn aqil ga yadda zaka hada hadisan shi yasa in baka bin bayanan malamai kan hadisi sai kai barambarama sai sai ka soke abinda daidai ne ka gyara abinda ba daidai bane yanzu kun ga anan in mutum bai karanta waɗannan bayanai ba kurin ya ɗauki rimiz ya karanta anas dan malik ya ce ra'aytu sha'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makhduba naga gashin manzon Allah a rine kuma can ga wata riwaya anas ya ce manzon Allah bai rena ba sai rasa ya zai to bar malam ya gaya mana amsar yace qadima anas bin malik al madina anas dan malik ya zo garin madina wa umar bin abdul aziz waliha umar bin abdul aziz a lokacin yana gwamna a madina kun sa gabanin ya zama khalifa yayi gwamna a madina fa ba san ilaihi umaru sai umar ya aika umar bin abdul aziz ya aika anas ya ce kamar ya zo ko ya aika gurin shi wa qala lir rasuli ya aika wa anas ya ce aje ɗan aiken ya ga ɗan aiken shi umar bin abdulaziz ya ga ɗan aiken ya ce ka je salhu ka tambayi anas hal khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin manzon Allah ya rena gashin kanshi fa inni ra'aytu sha'ran min sha'rihi qad wina? umar bin abdulaziz ce na ga wani gashi daga cikin gashin manzon Allah an canza mai launi fa qala anas sai anas ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana qad mutti abi sawad ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji yadda shi dadi ta hanyar bakin gashi ma'ana ba bashi bari ba gashi shi baki kirin ne bai furfura ba walau adattu ma aqbala min shaybihi fi ra'sihi wa lihyatihi yace da kuma zan kirga ma dan abin da ya fito akan shi da gemun sa na burbura ma kuntu aziduhunna ala 11 shayba ba za ta wuce guda goma sha ɗaya ba da haka Allah ya mai bai wafi bakin gashi ma وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي kana يطيب shara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan launin da ka gani ba daga komai bane daga turaren da manzon Allah yake sa a gashin yau da gobe sai zama gashin ya canza kala an gane ko to wannan anan amsa ta fito to da haka wancan hadisi na anas ya ce ra'aitu sha'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga gashin manzon Allah mahduban arine arine da me da turare ma'ana anas ya gaya mana nan wannan gashin da ya gani arine saboda turare ne da manzo Allah yake amfani da shi za'afaran har ya canza shi zama haka can kuma da aka tambaye shin manzon Allah ya rina gashin sai ya ce bai rina ba yana yin bai rina shi da lalle ko da wani abu ba kun ga ba karo tsakanin magana Anas dan Malik ne. akhrajahu al-hakim hakim ya fitar da wannan hadisi wa qala yace sahihul isnad wa wafaqahu zahabi qultu mala albani ce fa ala hadha to akan wannan yuhmalul hadisu sai a dauki hadisin akan haka ai annal khadbal mazkura fi inna ma huwa min at-tib wannan launa rina wanda aka ce aka ambata ana zai ce ya gashin manzon Allah rine ana nufin rine daga turare walaysa min al-hinna ba daga lalle ba wa zalika yantafi taarud adh-dhahir baina hadisaihi sai wannan sabanin karan da yake na zahiri sai ya kore ina ba ta ai an gane ma'ana in ka dauki hadisan duka biyu na Anas dan Malik ba karo inda Anas dan Malik ya kore rinawa ya kore rinawa da lalle shine yace manzan Allah bai yi ba kun ga mun karanta hadisin wannan mace da ce daga manzan Allah ya fito yana sharce kansa ga alamar lalle muka ce bai inganta ba amma abin da Anas ya ce ya ga gashin manzan Allah a rine yana nufin a rine daga turare yau da gobe da gobe yana sami turare har ya rine to sai malam ya ce lakin in ka ji lakin a larabci to da magana kamar ka ce to amma dai nafi wa anasin radiyallahu anhu li khadbihi bil hinna korewar da ana zai yi ce manzo Allah bai rina gashin shi da lalle ba yukhalifu hadisa ummi salama ya saba hadisa ummi salama ko ba haka ba ba mun karanta shi mun ce yana bukhari ba ta fito da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rene ta ce an rena shi da lalle shi kuma ana ya ce ba a yi ba wa ma bi ma'ana da duk ma wanda ya zo kan wannan ma'anar fi khadmihi sallallahu alaihi wasallama bil hinna'i wal cewa manzon Allah ya rena gemunsa da lalle da kuma al wannan dan itacen da ake hadawa to hadisai sun zo da wannan ma'anar shi kuma Anas ya kore wa ma la shakka fihi to anan yanzu malam kuma zai hada mana sai ce to abinda ba shakka annal musbita muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu shi ake gabatarwa akan wanda ya kore yanzu misali idan nazo nan na tsaya koban masallaci sai na ce ka ga ladan sai wani ya ce ban gan shi ba sai wani ya ce na gan shi kaga wannan ce kai ƙarya kake ba shi wannan bai gan shi ba fi'ilan lokacin da ya taho bai gan shi ba shi wanda da ya ce a gan shi shi kuma da ya zo ya gan shi lokacin da wance wuce bai gan shi ba da haka wanda ya kore da wanda ya tabbatar sai a ɗauki wanda ya tabbatar sai a ɗau magana shi a gabatar da ita akan korewa li'anna ma'ahu ziyadatu ilimin domin ya zo da ƙarin ilimi wa ziyadatu min nasika idan amintacce yayi ƙari cikin zance aka faɗi labari wani amintacce ya zo ya ƙara labarin ya faɗa kuma ya ɗora da wani abu makbula sai a karɓa wannan ka'ida ce ta malaman hadisi musamman malamin da ya tumbatsa irin su imamu malik irin su shuba manya manyan malaman hadisi idan suka kawo wani ya kawo hadisi ya tsaya iya wani guri sai riwayar su ta zo sai suka yi ƙari a riwayar sai a karɓa domin an san amintattu ne ba za su yi ƙarya ba kama huwa muqarrarun fi ilmi al-usul kamar yadda yake abu ne tabbatacce cikin ilimin usul ولذلك فلا بد من الجمع الذي تقدم ذكره عن النووي آنفا با مكوا مي حدا حديثا da wanda suka ce manzan Allah ya yi da wanda suka ce manzan Allah bai yi ba mu haɗa su da abinda imamun nau'i ya hada su cewa manzan Allah ya yi wani lokaci wani lokaci kuma bai yi ba kowa ya ba da labarin abin da ya gani wa zakara mislahu al-hafiz fil fath al ibn hajar kwatan kwacin wanda ya bada cikin fathul bari wa min qablihi gabanin shi al ibn kasir ibn kasir shi ma kai bada cikin al da haka babu karo tsakanin wannan hadisai me ingantacce ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba rina gashin kansa da lalle anan muna maganar furfura kullum muna maganar rinin nan ana maganar wanda yake da furfura amma abin da ake so ba a san mutum ya rina gashin kansa da baki ya zama yayi baki kirin wannan akwai ma yaudara a cikin kamar yadda wasu malamai suke faɗa mutumin da zai aure kuma duk yayi barbara ya je mai da gashin kansa ya zama baki wuluk kaga ya yaudari mata din da haka suka ce ba a rinawa da baki akwai hadisi da suka hana sai dai ka rina da abin da zai yi jaja jaja ko yi tsakanin baki da da ma'ana da da ja ya zama tsaka tsake wanda dai da an gani an san rinawa akai to da haka babu laifi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi ina ganin anai kamata mu tsaya in Allah ya kai mu rana ita za mu shiga babin da yake magana akan kwallin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah ya fi mana a wasu tambayoyin da ake rubutowa na kan basu domin za ga tambaya ce wata ba ta da ma'ana bai kamata ma ce an yi ta ba domin ba ta da ma'ana ko ɗaya tare da ita wanda yana cewa wai ya kamata a sanya riga ko tufa kamar riga da wando domin ya ji an ce ba a sakin wando daga tsaye a ba a sanya wando daga tsaye kuma ba kyau a yi tufa sai dai a ninke su to ya abin yake a ba ba wani hadisi da zo ce kaka sa wando a tsaye ka sanya yadda ya fi maka sauki idan idan sanyawa a tsaye fi maka sauki ka sanya a tsaye idan sanya wando a zaune bi maka sauki ka sanya a zaune in ba a kwance ne ka sanya a kwance yadda ya bi maka sauki shari'a ba ta hana ka ba magana cewa ba a rataye kaya wannan hadisai sun zo amma ba su da inganci hadisai ne mawdu'ai na cewa idan mutum ya cire kayan shi ya rataye shi dan zai yi rawa a cikin su ko makamancin wannan waɗannan hadisai ba su inganta ba don haka babu laifi idan mutum ya rataye kayan shi musamman kayan da za ka yi amfani da shi zuwa ɗan lokaci kaɗan wannan yana magana azumin watan rajab ya dace da sunna mun sha yin bayanin don haka ba ma koma mai ta maimaitawa keɓance rajab kaɗai da yin azumi sunan azumin tsofaffi wannan bai da asali a cikin addini hadisan duk da suka zo hadisai ne ba su da inganci Malamin sun yi rubutu akan wannan tun wancan lokaci sama da shekara 600 ibn hajar yana da littafi a da'uma wajab fi fadli rajab yana bayanin bayanin cewa tabiyun al'ajab sunan littafin sa tabiyun al'ajab yana bayanin raunin waɗannan hadisai ibn dihi yana da littafi a ada'u ma wajab fi wad'il wadda'ina fi rajab don haka mutum ya zan baya yin azumi sai watan rajab ya zo ya keɓance shi shi kaɗai ya ce zai dinga yin azumi to wannan bai da dalili a kai amma wanda ya saba yana azumin nafila ma'ana ya saba yana yi to don rajab ya zo ba laifi zai iya ci gaba da azumin shi domin babu dalilin da ya hana yin azumi a cikin watan rajab wannan yana magana tarihin wasu mutane to amma tarihi yana da faɗi da tsawo ba zai a baka tarihin su anan ba sai kuma bayanin malamai za ka samu wanda ya ce dangane da aikin fos kamar soja akwai karancin musulmi da suke kin shiga Shi ne wani a yanzu haka soja ne ba mu shawara akan mu musulmi wurin ga kokarin shiga aikin shi ne yake so a ja hankali a yanzu an samu wayewa ai tun daga zamanin malam abubakar mahmud gobe, allah ji kan shi da rahama har zuwa yanzu ana ƙara wayewa kuma yanzu ma yadda ake talaucin rashin aikin nan ai ba sai ka gaya mutane su gaba wahalar ta su ji labari kai kila baka san me ake ciki ba ai da an buɗe mutane har rububi ake hakora ake yi saboda ba aiki kowa yana neman inda zai samu ya gashi wanda yawanci wanda suke karatun zamani ba su cika son yin aikin kasuwanci ba sai dai aikin gwamnati da abin da ya kama da wannan almuhim ba ba laifi mutum ya shiga sai dai kurin yayin da mutum zai shiga to to ya zama ya shiga da manufa da aikin da mutum zai shiga ya shiga da manufa musamman irin wannan aiki wanda a yanzu yadda muke gani a a Najeriya yanzu yadda muke gani addini yana taka rawa babba a cikin gudanar da ita ana amfani da addini wajen cinguna wani bangare da wasu jama'a to mu a musulunci ba a yadda kai zalunci dan ana zaluntar ka ba kai adalci ko da ana zaluntar ka shine daidai to amma babu laifi mu ma mu shiga dan mu taimaka wa addinin mu da da abin da ya dace wannan babu laifi a ciki saboda idan muka koma muka kakkaɓe hannun muka zara ido muna kallo to yadda muke cakuɗaɗin nan arna da musulmi to za mu ga kuma da arnan sun je sun cike gurin kuma kullum mu za mu dinga ganin kuma irin abuwan da da hakan yake haifan mana kamar yanzu yadda muke ji muke gani da haka irin waɗannan abubuwa ba za a shige su a babin larura saboda akwai su abubuwa a ciki waɗanda ba daidai ba to amma in aka ce gaba ɗaya za a kaurace akwai matsala a ciki kusan larurar mu ta shiga aikin post ta fi larurar ma a wasu wuraren daban yanzu kamar shiga aikin banki babu wata larura a ciki babu wata larura a ciki amma kamar shiga irin waɗannan ayyuka na tsaro akwai larura a ciki don dai inda musulmi yake ya fi wanda ba musulmi ba akwai kalmomin da in ka gaya musulmi za su yi mai tasiri in ba lalace wata kai lalace in dai musulmi ne yana sallah yana azumi in ka ce mai ka ji tsoron Allah ka tana Allah zai tashe ka ka tana ran tashi alƙiyama sai kalmomin sun yi tasiri akan shi kuma ko ba komai ka ce kai dan uwana ne musulmi ne dan uwanka ne musulmi za su yi tasiri akan shi balantana kuma ma daga baya bayan nan akwai ci gaba da aka samu ta bangaren addini ya ratsa waɗannan ayyuka fiye da yadda baka zato yanzu za ka samu mutum ya je jami'an madina ya gama ya zo ya shiga aikin ɗan sanda ya fito a imam yana ba mutane sallah yana karantar da su sunna haka wannan wani nau'i ne na ci gaba da haka in mutum da zai shige shiga da manufa kada mutum ya zama manufarsa kurin aikin a'a manufar ka aikin ka samu abin da zaka ci na halal kuma dan ka taimaka wa addinin ka da duk abin da zaka iya wanda ya dace to in kai wannan sai Allah ya taimake ka sai ga da abin da za a yi na a kore ka na a baka wahala ka jure ka iya zama kayi sannan kuma mu sani kowa da irin inda zai bada gudunmawa ba wai lallai sai a waɗannan ayyukan ba za ka iya bada gudunmawa a harkar kasuwancin ka da ke mai karatun addini zai iya ba da gudunmuwa ta wannan harkar haka wanda yake karatun zamani kowa duk cikin nan ba wanda ba zai iya ba addini gudunmuwa ba a bangaren da yake da haka kamata yi kowa ya ba addini gudunmuwa a bangaren da yake daidai iyawarsa ina ganin waɗannan tambayoyi za mu amsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik